Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce gwamnatin jihar za ta yi duk abin da ya wajaba domin binciku gaskiyar lamari game da kisan sojoji goma sha ɗaya da ma wasu fararen hula da aka yi a jihar a cikin makon da ya gabata. Gwamnan dai wanda yake zantawa da manema labarai a barikin sojoji na Mina bayan da sojojin suka nuna masa wasu tarin makamai da suka ce sun samo su ne a yankin da lamarin ya faru. ya ce hankalinsa ya yi matuƙar tashi a kan wannan lamari kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To abin da na gani abu ne mai da hankali wato makami ne wanda yake a nan aka kera su amma bannan su daidai ke da wanda aka yi a kamfanin turawa da muka saba gani kamar ak-47 tun daga da ak-47 nan da aka yi a nan mun gani wannan yana ma alamar cewa akwai makamai hannun mutane da yawa wanda ya kamata gwamnati su ɗauki mataki shi makamin na hannun mutane mu zana mai shawara daga bayan mu ga ya za mu saboda a samu kwanciyar hankali a jiha yanzu wanda abin ya shafa mu za ka ce musu musamman wanda suka mutu mutanen jiha sun rasa rayukansu da sojojin da su kansu masu fararen kaya rai rai ne duk kowanne a ciki ya mana ciwo kuma abin da za mu yanzu ya kamata mu tsaya mu bincika mu ga shi me ya jawo wannan rikici saboda mu tabbatar nan gaba bai ƙara faruwa ba. A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta gano bindigogi guda bakwai na sojojin da aka ce sun ɓaci a lokacin da abin ya faru tare ma da gawar wani soja guda ɗaya in ji kakakin 'yan sandan dsp bala elkana e cikinsu mun gano guda bakwai kuma mun ba sojoji cikin daji mutane duk irin an jefar da su kila wanda aka harba ya gudu ya je ya mutu wani waje kuma bindigan ita kuma ta fadi wani waje kamar soja guda da aka ce ya bace ana nema kun gan shi eh shi ma wannan an gano shi daga baya an gano shi da rai ne a shi ma gano gawan a yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ba da wa'adin mako biyu daga jiya talata ga duk wani wanda ya san yana rike da bindiga ba a kan ka'ida ba to ya mika ta ga 'yan sanda mafi kusa da shi kamar yadda kakakin 'yan sandan DSP Bala Elkana ke cewa. Don haka mai girma kwamishina ya ba da izini tun jiya ya ce duk wanda ya san yana da irin wannan makamin an ba da kwana kwanaki goma sha hudu su taho su nemo izinin nan ko su mai da su kawo bindigan ga hukumar 'yan sanda su bada duk wanda muka kama irin wannan makaman za mu kai shi kotu a kuma hukumta shi kawowa yanzu dai al'amurra sun lafa a yankin da wannan al'amari ya faru mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya